Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan kun wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau sha biyar ga watan Oktoba aka yi bikin tunawa da matan da ke zaune a yankunan karkara a duniya wacce majalisar ɗinkin duniya ta ware domin duba irin kalubalen da mata mazauna karkara ke fuskanta. Muna nan muna wahala muna kan Allah ya muna nan muna shan wahala amma Allah ka mana sauri. Kamar mu wani irin wahala na menene? Kamu da marari. Sannan za ku ji cewa hukumomi sun buɗe makarantun boko a yau a damagaram da ke jamhuriyar Nijar bayan da suka kwashe watanni a rufe sanadiyar annobar coronavirus. sannan muna tafa da rahoto na musamman wanda shi ma zai dubi kan yadda makarantu suka bude a wasu yankunan najeriya baya ga haka akwai mu dauke da labaran wasanni daga najeriya kan mafi duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu hukumar lafiya ta duniya wato who ta ce mai yiwuwa matasa da mutane masu lafiya kasa jira zuwa shekarar 2021 kafin a yi musu allurar rigakafin covid-19 shugabar masana kimiyya ta hukumar ta who sumiya suminantana ta faɗawa yau laraba cewa hukumar lafiya za su fi ba da fifiko ga batun kiwon lafiya da ma'aikatan da suka fi fuskantar annobar kamar jami'an tsaro da masu ba da agajin gaggawa sannan tsofaffi Swaminathan ta ce tana fatan za su samu akalla allurar rigakafin corona ɗaya mai inganci zuwa 2021 amma ta ce ba za ta wadatar ba. Ana sa ran allurorin rigakafin COVID-19 sama da 170 suna matakai daban-daban na gwaje-gwaje a duka duniya, ciki har da guda goma da suka shiga mataki na ƙarshe da ake gwadawa akan mutane da yawa. Babban kamfanin har hada magunguna na Amurka Johnson Johnson da AstraZeneca sun dakatar da gwajin na mataki na karshe na baya-bayan nan na allurar rigakafin bayan da ɗaya daga cikin waɗanda ake gwada maganin akan su ya kamu da rashin lafiya. Akalla mutane talatin sun mutu sanadiyar ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma ambaliya a kudancin Indiya a cewar jami'a a yau dinnan Alhamis. Wani jami'in yankin ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP a garin Hyderabad inda nan ne wurin da manyan kamfanonin fasahar zamani suke cewa mutum tara sun mutu a lokacin da bango ya faɗo musu kana wasu mutum goma sun hada da waɗanda wutar lantarki ta ja su da kuma waɗanda ruwa ya ci su wasu hotunan abin mamaki sun nuna yadda ruwa yake tafiya da motoci gadoji da ambaliyar ruwa ta mamaye su da manyan motoci da suka makale akan hanyoyi da ambaliyar ta mamaye jiya laraba Haka nan wasu iyalai takwas waɗanda suka tsaya a su suna kallon ruwan su ma ruwan ya tafi da su sakamakon ambaliyar ruwan kwatsam a garin hyderabad an gano gawakin biyu daga cikinsu kuma ana ci gaba da neman sauran shidan in ji jaridar times of india an tura ma'aikata daga rundunar sojan ƙasa da kuma jami'an agajin gaggawa don kwashe mazauna garin da suka makale ma'aikatan kashe gobara sun shiga rana ta biyar yau alhamis a kokarin su na kashe gobarar daji a wani gandu a tsaunin kilimanjaro wanda shine mafi tsayi a afirka ministan albarkatun ƙasa da yawon bude ido na tanzania hamisi kikongalla ya faɗa jiya laraba cewa wutar tana barazana ga yankin muhallin halittu wanda ke ɗauke da halittu daban-daban da suka haɗa da tsuntsaye macizai da kuma dangin kadangaru kigongwalla ya ce busasshen yanayi iska mai ƙarfi da kuma wurin da gobarar ta tashi na kawo cikas wajen kokarin shawo kanta jirgin citizen ta rawaito cewa kigongwalla ya faɗa jiya laraba cewa wanda za ta sayo jirage masu saukar ungulu domin karfafa yaki da gobarar daji. ya kuma murci hukumar kula da gandun daji ta Tanzania da ta inganta kayayyakinta na kashe gobara. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Kirgistan Soronbi Jonbekov ya yi murabus yau Alhamis bayan an shafa kwanaki goma ana tashin hankali biyu bayan takaddamar zaɓe yana cewa yana son ya kauda rangama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga waɗanda suke neman ya sauka da kan kujerarsa. kirgistan ta fada cikin rikici tun ranar zaben 'yan majalisa na ranar 4 ga watan oktoba wanda 'yan adawa suka yi watsi da shi bayan da aka bayyana abokan john bekov a matsayin waɗanda suka lashe zaben bayan da magoya bayan 'yan adawa suka fantsama kan tituna da kuma kwace gine-gine na gwamnati hukumomi sun soke zaben john bekov ya sanar a makon da ya wuce cewa zai murabus amma wannan makon ya ɗan jinkirta yana cewa zai ci gaba da zama a kujerarsa har sai an gudanar da sabon zaɓe. A jiya Laraba, John Bekob ya amince da zaɓin majalisa na Sadir Jafarov, mai kishin ƙasa wanda magoya bayansa suka fito da shi daga gidan yara a makon da ya gabata don ya zama Firayim Minista. Jafarov da magoya bayansa sun bugaci John Bekob ya sauka. Kasuwannin hannayen jarin yankin Asiya sun yi mummunar faduwa a rana ta biyu a jere zuwa yau Alhamis, yayin da ake ci gaba da rikicin siyasa a Washington kan sabon kudirin tallafin coronavirus. virus. kasuwar niki ta japan ta faɗi da digo biyar cikin ɗari a yau kospi ta koriya ta kudu ta faɗi da digo shida cikin ɗari yayin da tsec ta taiwan ta faɗi da digo bakwai cikin ɗari kasuwar S&P ASX ta Australia ita kaɗai ce ta haska a yankin da ta cira da ɗigo biyar cikin ɗari a hadadar da aka yi da rana. Hang Seng ta Hong Kong ta faɗi da kashi ɗaya da ɗigo ɗaya cikin ɗari. Shanghai Composite ta yi ƙasa da sama da maki biyu. Kana Sensex ta Mumbai ta yi ƙasa da ɗigo bakwai cikin ɗari. sakataren baitulmanin amurka steven mnuchin ya faɗa wa manema labarai jiya laraba cewa yarjejeniya kan sabon tallafin kuɗi da wuya 'yan majalisa su iya amincewa da ita kafin zaben ranar uku ga watan nuwamba yayin da shi da shugabar majalisar wakilai nancy pelosi kansu ya ci gaba da rabuwa kan bayanai. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko a yau ne aka yi bikin tunawa da matan da ke zuna a yankunan karkara a duniya. Ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin duba irin kalubalen da mata mazauna karkara ke fuskanta. Jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya na da ɗimbin mata da suka tserewa yankunansu na karkara sanadiyar rikicin Boko Haram a wannan rahoto da haruna daudabi ya aiko mana daga maiduguri za ku je da wasu mata ke fama da matsalolin rayuwa da kuma irin matakan da hukumomi suka ce suna ɗauka don sauƙaƙawa mazauna yankunan karkarar walhalin da suke fuskanta ranar sha biyar ga watan oktoban kowace shekara ranar ce da misal ɗinkin duniya ta ware a matsayin rana tana da matan da ke karkara wadda mafi yawan matan da ke karkara ba su san ma da zamar wannan ranar ba a kasar dai matan da ke karkara su ne matan da ke fama da matsaloli daban-daban kama da matsalar talauci da karancin ilimi da rashin samun kariya da dai wasu matsaloli na rayuwa jihar borno na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da matsalar taɓarɓarewar tsaro wadda kuma ya haifar da tumbazan 'yan gudun hijira da daman gaske musamman mata da ƙananan yara da ke zaune a karkara wanda zakan hakan wasu su ke samun mafaka a sansanonin 'yan gudun hijira na yadda tattaki zuwa ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira da ke cikin garin maiduguri ganin cewa har yanzu ƙauyukan akwai matsalolin tsaro wanda ta da wata da ce ta fito ne daga garin baga. sunana sa'adatu ali muna nan muna wahala muna kan allah yadda muna nan muna shan wahala amma allah ka mana sauki. kamar mu wani irin wahala na menene. kamu da marayu. Kuna da marayu a kafin da kewa? Ina da marayu. Kam daga wajen gari zo? Mun tashi daga Baga. Marayu marayu nan su ne a gaban a rayuna ina da 'yan mata biyar maza biyu ya bakwai kenan me gidan naki bai sami su mai gida na mun yi hijira ya yi karya a kafa shi ne rasu eh kamar abincin da bakon samu ko ne. eh abin shi ma wani bai da katin abin shi wani yana da shi ke kina da shi ni ban ne da shi gaske ba ki da shi ban ne da shi kike ce da waɗannan marayu marayu muna nan dai muna shan wahala mu ma har muna festa masara ma a cikin gareji an ce wani lokaci ma kukan tura yaran ku su yi bara eh. samu abin da za ku su samu abin shi na ce ku faɗi damuwar ku ga gwamnati me kuke so gwamnati ta taimako a cikin wannan sansani naku za mu gwamnati ya taimaka mana da abun shi ya kula mana da yaran mu a makaranta shine damuwa mu hajiya zuwa daga gambo ita ce kwamishinan ma'aikatan harkokin mata na jihar borno da kuma su tabbata game da irin matakan da suke doka na taimakawa matan da ke zama a karkara kun san yanayin abubuwan da suka faru a borno musamman um, mu da 'yan boko haram ya kasance yawancin mutanen karkara a abin ya fi shafa domin a cikin wannan hali sun bar gidajensu a ƙauye yawanci kuma manoma ne saboda haka matanmu na karkara a gaskiya wannan fitina ta boko haram ta fi su to a gwamnace dai shi yasa shi mai girma gwamna professor baba gana umar zulum ya ba da karfinsa ah, wajen tabbatar da cewa an samu zaman lafiya domin mutanenmu na karkara su koma gidajensu domin in sun koma gidajensu za su ci gaba da harkar noma don to mu a borno sana'ar noman ita ce sana'ar mu to yau mun waye garin allah mun tsinci kanmu a cikin wannan hali ko waɗanda suke zaune kamfin 'yan gudun hijira wasu su mata misali a ƙauyuka daban-daban ana haɗa su cikin wannan tallafi don a kyautata matan ƙauye da suke noma da kiwo. Hajiya zuwa ragan bukin nan kwamishinan ma'aikatar harkokin mata na jihar Bondo ke bayani game da wannan ranar na yau wato ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar matan kankara Haruna Dodi biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu. To a can da magaram da ke jamhuriyar Nijar kuwa da safiyar yau ne hukumomin yankin suka buɗe makarantun boko bayan da aka kwashe watanni ɗalibai na zaune a gida sanadiyar annobar covid-19. Daga da magaram ga rahoton da Tamar Abari ta aiko mana. An koma makarantar ne cikin matakan kariya na corona kamar yadda aka saba. Dalibai da malamai sun hallara a makarantu daban-daban habu mudi magatakarda ne na daraktan ilimi na sakandare ya ce suna da kayan aiki na fara wannan karatu muna da kayayyakin aiki duka kamar da muka saba na kowace shekara sai dai ba iya cewa ana da su kamar irin na shekaru na wancan da suka wuce bakin gwalgwado na muna da wanda za a yi fara ita wannan kwalkwalkin kakin kuma wancan wanda aka gaya mana sun kamo hanyar suna shirin zawa za a turo mana su don mu samu daga baya sai a rarraba musu ya littattafai da shi kamar kayi da duk da wani wadda suna sama hanya ba mu da matsalar da malaman makaranta muke ganin eh, lalle su zo su kama kurum a koma na kwalitin da matsalar dama menene su kan biya ne nasu na alawus alawus da ake basu akan lokaci eh, kamar misali su contract lokacin na ce ganin wannan ba komai bane ba abin da muka saba yi ne mutane nan da suke sauraron mu a kowane lokaci su zo su ga mana matsalolin wanda za mu samu magance shi a wannan cikin jiha sai wanda kuma ya kare mu sai mun aika shi can wurin magabatan mu kuma za mu aika shi ne ke ganin in Allah raba bautu matsala tunda muna gane mu juna da mu da su saboda eh, bori ɗaya ne ake matsa ke duka alkwalkin shi ake so eh, ta jihar da maganin ta gaba kuma ta Nijar gaba eh, ilimin ne ake ma. su ma a nasu waje ƙananan makarantu na firamare sun ce tuni suka yi tanadi na komawa wannan karatu cewar rali bubakar darakta na kananan makarantu kayan aiki deja suna ga hannun inspectori tun bara ma da kan mu kare lakol akwai mun samu kayan aiki da muka ba su muka ce sa'adina saboda su fara eh, da su abu na biyu kun gani eh, akwai wannan haraka kamar bisa coronavirus wannan eh, saboda gwamnati ta ba da umarni da cewa a diba yadda za a yi kamar yara da mushanni da duk wanda yake kulda nan da tare da masu koyawa kowa da kowa ya doki matakai ya diba matakan da gwamnati ya ce a bisu komawa makarantar an yi ta babu matsala cewar musa kamara jagora na makarantar lise amadu kuren daga ta share fagen shiga jami'a ta nan da magaram mun yi emploi du temps duka na professeur da komin mun bada les emploi du temps na élève yau duka kowane professeur ya shiga ya rubuta cikin class abubuwan da za a yi an ba mu bikoki da komi da komi da karton karton na kayina babu matsala kuna gani ga abin ga guda hudu na wanda aka shiɗe su wa gwamnan jihar da magaran isa musa da ya kaddamar da komawa makarantar jan hankali ya yi ga dalibai kamar haka da uwayensu da gwamnati kowa na irin nashi kokari to ya kamata su san ciwon kansu su su yi aiki tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger to a gaida tamar abari kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka. kuma sai rahoto na musamman wanda ibrahim abdulaziz ya haɗa mana kan yadda aka bude makarantu a yankin jihohin adamawa da taraba habiba ibrahim wace makaranta ilkilin na ji daɗi ko me sake jira ne domin kusan watanni shida gida suna nan saliu ni na aji na ss2 gaskiya mun yi farin ciki sosai saboda mun dade ya zaune a gida wasu ɗalibai kenan amma bai na farin ciki su da sake bude makarantu bayan da aka sha fiye da watanni biyar a gida sakamakon bula annobar cutar ta coronavirus. Gaskiya yau na nuna farin ciki na ga dawa makaranta. Kamar birane su ma kana hukumomi sun bi saho wajen bude nasu makarantu. gama da ta bakin wasu ɗalibai a garin ganye da ke kan iyakan ƙasar kamaru. da farko suna na awal m muhammad ɗalibi a makarantar government junior secondary school all market ganye ni ne shugaban ɗalibai na makarantar a gaskiya ina farin ciki da dawowar mu makaranta kasancewa da ba don wannan annoban ba da mun daɗe da rubutawa fata na dai Allah ya ba mu sa'a ni ce mai suna dogara Ezekiel ɗaliba ta makarantar Government Junior Secondary School on Market ganye na ji daɗi yadda aka buɗe wannan makarantar da rubuta exam na JSCE Allah ubangiji ya ba mu sa'a sunana Bilkisu A Muhammad ni ɗaliba a makarantar Government Junior Secondary School All Market Ganye shugabar ɗalibai a gaskiya dai ina shirye-shiryen karatun da aka koyar da mu ina karatu ina duba akan Allah dai bani sa'a to ya kone irin tsaye kai ko za a ce rufe makarantun ya jawo a yanzu hassan bobo'i wani malami ne da ke karantarwa a wannan makanta ta tsohuwar kasuwa covid-19 ko kuma coronavirus ta haifar da illa mai yawa a bangaren ilimi a najeriya don ɗalibai sun shafe wata da watanni suna zanne a gida wannan zai jawo cikas koma baya a bangaren ilimi don ba kowane ɗalibi ba ne ko ɗaliba ta tana zanne a gida ta buɗe takaddunta. ta yi karatu ba kowa ba ne suke da reading culture. Kawo yanzu a wasu makarantu da na duba a jihar Adama da Taraba musamman ma makarantun da ke karkara akwai matsalar tazara da kuma feshin da aka ce za a yi kana kuma ga rashin na'urar duba zafin jiki batun da kungiyar malamai ta NUT ke makokawa. Kwamarar Rodin Nathan shine ma shugaban kungiyar malamai ta NUT a jihar Adamawa. ya ko bai na halin da ake ciki a yanzu. Gwamnati ta san ba mu da ajujuwan nan. Gaskiyar magana za mu ajiye yaran a gida ko za mu yaya da su. To rajista uku ɗari da hamsin kenan. To an ce maka za ka yi tazara. mita biyu. Mutane shirin aji. tambayan da za ka so ma tambaya shine ba? Mm-hmm. Shin kam me yasa mai haɗa yaran nan? Dari mm-hmm. da hamsin aji ɗaya. Shin rashin malamai ne ko rashin azuzuwa? idan rashin malamai ne an samu ƙarin malamai idan kuma rashin ajujuwa ne akwai ajujuwan da aka samu sannan kuma aka ce idan za a yi tazaran din in ta kama a yi shifting a yi shifting a kuma nemi karin wukatai mm. wanda za a yi shi ne na ce ba yanzu duk aikin nan fa akan malami ne zai sauko kuma duk maganan da ake ba kira sunan malami ba wajen gila ba yi maganan malami ba malamin nan eh. malamin nan fa ya zauna shekara goma sha hudu a primary bai da promotion bai da leave grant bai da yali increment malamin ne yanzu kana so ka sake daura masa wannan nauyi kana sake kara masa wani lokaci akwai kuɗin da ka shirya zaka bashi ko ba ku ba su yawara ba lokacin suke ai shi ne shawaran din ai an kira mu meeting ai na faɗi wannan a meeting. tun farko hukumomin ba da ilimi a matakin jihohi sai da ko suka ce sun shirya tsaf kafin masu ba da umarnin da a bude makarantu dr saliya atiku da ke zama shugaban hukumar ba da ilimin bai ɗaya ta ub a jihar adamawa ya ma bayyana min irin matakin da suka dauka kafin su ba da umarnin a bude makarantun. Lalle mun zauna mun yi tare na farko tukuna dole ne a tabbatar ana da wannan face mask din nan da sabulun da wanke-wanke da su bokutan da sauransu da kuma ah, din sasa tazara din nan. Mm. To da damuwa yanzu shine ta wajen tazara. Mm. na da ma aji akwai yara arba'in cikin cinkoso wasu ma kusan ɗari wasu ma kusan ɗari eh. yanzu an ce ai a dan ba da tazara to kaga wannan sai an fasa su zuwa ajijuwa guda uku saboda asa in an fasa aji uku kuma dole a nemi malamai daban-daban guda uku a da malami guda daya zai dauke su dari da wani abu to amma yanzu za a fasa su gida uku to dole ne wasu su zo da safe wasu su zo da rana wasu su zo da yamma wannan ne zai taimaka a samu ai tazaran sannan kuma a samu a cimma wannan asarar nan da aka yi na watanni hudu ko biyar dole ne a ƙara ta ta muka da malaman da su cika wannan gurbin to malaman din dole ne a zo a taimaka malaman suna nan dole su yi sacrifice inda ma kana aiki awa takwas ne abun nan to yanzu dole ka dan taimaka wannan dan lokacin na har lokacin da za su gama tam din su rubuta jaraba su ko kuma za ku taimaka musu ganin kan cewa akwai ma malamai a kanun hukumomi da har yanzu ba a biya su ba ga kuma hutu da sansu to wani da gaske wannan ma muna nan muna kiran gwamnati akan a zo a yi wannan malami ana nan ana neman taimako daga wajen shi ma gaskiya gara a agaza masa a dan biya shi hakokin shi ba taiwa ne ke nema ba dan kaɗan ne sai a samu a basu yayin da ma ake bude makarantu wani batu kuma da ke tasowa a yanzu shine na ƙarin kuɗin makaranta da ake yi musamman ma makarantu masu zaman kansu duk da cewa gwamnatin tarayya ta alkawarin cewa za ta taimaka malam abdulrahman marafa da ke cikin shugabannin kungiyar masu makarantu masu zaman kansu a najeriya ya ma bayyana dalilansu na karin kuɗi. eh aji idan akwai ɗalibai sai a ware musu aji yanzu wasu makarantu staff ma ya zama class library ma an gyara shi ya zama class don saboda dai ya zama to an cimma wannan burin da ake bukata da. Akwai mutum kan cewa kun tsawala kudade yanzu akwai makatar da zan da misali kan cewa da eh, kudin bai wuce dubu goma sha bakwai ba amma yanzu kusan dubu talatin da bakwai an yi dashin goron zabe da sansu. Eh haka ne wato abin da yake faruwa shine kowane makaranta suna da tsare-tsare irin nasu. To wajen kara kuɗin makaranta har ga Allah bai kamata a ce an tsawwala ya kai kamar karin da zai kai up to Abu ne wanda muka sani komai ya kara a kasuwa ba wai ita makarantar ita kadai ba. An samu kari a wurare daban-daban. Idan ka ba ka gani fetur an kara abinci ma ya karu abubuwa kuma sannan mu. yanzu abin da nake gaya maka federal government ta ma ah, ɗauki salarin malamai ba na makarantar na gwamnati ta challa shi ya kai wani munzumi. Ko tana kan kokarin yin haka to kaga mu ma dole a private sector ya zama mun mai da hankali a wajen wannan to amma wannan duk da haka yadda muke tsawatawa a masu makarantu masu zaman kansu ba hujja ba ne wanda za a ce kuma an awwala ya kai can kowanne tana da kima da za ta duba da bai kamata ta ƙara ya wuce 20 to 30 ba wannan lallai muna jin kundin su akan haka. kun zama da gwamnatin tarayya ita federal minista of education magatar ilimi ta tarayya ta ba ku wani tallafi an ba ku tallafi ko. eh a'a tallafin da yana kan process yanzu mun zauna da minista shekaran ranar alhamis sun zanna da shi ah, mun tattauna abubuwa da dama a ciki kuma akwai tallafin da kuma akwai abin da ake kira survival fund wanda wannan an tana dashi ga malamai malaman makarantu masu zaman kansu wanda za su ci fom din malami direct taimakon zai zo daga ainihin federal government za su iya ba da malami dubu talatin zuwa dubu hamsin to wannan shi ne tallafi da gwamnati za ta shigo ko za ta shigo da shi amma ana kan process din maganar da ke gaya maka har yanzu babu tallafin naira ɗaya da federal government ta cire ta ce ta ba makarantu masu zaman kansu Lissafin na jiya, babu wanda aka ce an ware wani tallafi na musamman wannan abu a makarantu masu zaman kansu. Koma da menene, fata ko shine Allah sa an dawo makarantu lafiya. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya. Ta gaida Ibrahim Abdul Aziz. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 yanzu kuma ga labaran wasanni wasanni a takaice mai saurare kamar kullum Allah ya kawo mu wani sati domin kawo muku labaran wasanni. shi ne labaran wasannin wannan sati sai batu ne kan wasannin sada zumunci da kungiyar kwallon kafa. Najeriya wato Super Eagles ta yi da kasashen Algeria da kuma Tunisia da aka gudanar a kasar Austria. a fafata da aka yi da kasar algeria an tashi algeria na da ci ɗaya ita kuwa najeriya ba ta da maki sai na biyu da aka yi tsakanin kasar tunisia inda aka tashi ɗaya da ɗaya manufar wannan wasan sada zumunta shine ya sha da fage domin tunkarar gasar cin kofin kasashen afirka kan hakan ne na gayyato mai sharha kan harkokin wasanni da rubutawa Mr. Shola Akanji Adeyemi domin ya yi bayani dangane da halin da kungiyar kwallon Super Eagles din ke ciki ga abin da yake cewa. Akwai alamun gajiya a jikinsu. Idan ka dubi mu da Algeria ga cewa ba inda muka yi fice. Inda kawai za zan ce mun yi fice shine mai tsaron gidanmu. Tunda ya hana shiga eh, kwallaye su shiga cikin raga da yawa. Ban da wannan ɗayan da ya shiga. Eh, dan ka duba wasa na biyu mu dan dan yunkuro ba wasu saboda mun jefa kwallo ba a raga ba saboda wannan ba akwai wasu wurare da naga cewa mun dan yi kokari kamar ah, a baya a baya namba uku da namba biyu gaskiya sun yi fice da shi kuma mai tsaron gidanmu amma idan ka duba tsakiya to anan ne muke da matsala ban san mai tunanin masu horar da 'yan wasan mu ba suka kawo amin musa ya zo buga tsakiya amin musa ba mai buga tsakiya ba ne Eh, idan kuma ka duba leon balogun idan ya je baya dawowa da wuri so shi ma gaji ya gaji so gaba daya idan ka duba tsakiyan da tsakiyan wanda ake cewa defense akwai wanda suke so suna tsake ne suna kare gida da akwai wanda suke so suna tsake ne su suke ba da koloma na gaba to duka gaskiya muna da damuwa a wannan wuraren to me na abin ya kamata ne a nemi suwaye za su iya ah, tsayawa a wannan wurin su tsaya tsayin daka su tsare gida sannan kuma su dinga ba wanda za su jefa kwallo a raga su dinga ba su menene ya kamata ce shi ne horar da wasan zai ai na sha faɗa ni dai a rayu a cikin rayuwa na dai na fi son a ce mu samu dan najeriya wanda ya san najeriya wanda ya san yaran najeriya ya zo ya zama shi ne mai horar da yan wasan najeriya idan ba haka muka yi ba kaga shi ganin ya dawo tun da aka je hutun kulon na ya koma garin su yanzu ma daga can yake yake da abubuwan da ke yi a garin su ne wannan dama shiri ne don tunkara wasan da za yi na zuwa cin kofin kasashen afirka eh. a tada tsumin su ne yawwa to ya kaga abin zai kasance in dai da wani nan ne za mu je mu ko benin republic ko kuma lesotho to gaskiya muna da sauran aiki saboda kamar na faɗa shi ma masu horar da 'yan wasannin sun zo suna abin da ake saba experimenting suna gwadawa ba san da wadawai za su ɗauka ba to kuma yanzu nan za a yi wasannin a wajen sati biyu ko uku yanzu masu zuwa don za a yi wata mai zuwa ne kuma za a yi su a biyu ne za a yi ɗaya um, mako eh, mai zuwa kuma a yi daya to haga wasanni biyu za a yi a jere kenan amma wannan yana gaba na bada su ne ga sun gaji gara a nemo masu kuzari a nemo masu karfi a nemo masu zuciyar cewa suna son su buga wasa ma najeriya su yi rawan za su taka rawan da za a zo a gani amma idan da wannan ne za mu je to gaskiya bai tsammanin za mu je ko ina ba abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya To gaida Abdulwahab Muhammad. Yanzu kuma sai labarai a takaici. Hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce mai yiwuwa matasa da mutane masu lafiya ta sa jira zuwa shekarar 2021 kafin a yi musu allurar rigakafin COVID-19. Shugabar masana kimiyya ta hukumar ta WHO Sumiya Suminantana ta faɗawa yau Laraba cewa hukumar lafiya za su fi ba da fifiko ga batun kiwon lafiya da ma'aikatan da suka fi fuskantar annobar kamar jami'an tsaro da masu ba da agajin gaggawa sannan tsofaffi akalla mutane talatin sun mutu sanadiyar ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma ambaliya a kudancin indiya a cewar jami'a a yau dinnan alhamis wani jami'in yankin ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na ap a garin hyderabad inda nan ne wurin da manyan kamfanonin fasahar zamani suke cewa mutum tara sun mutu a lokacin da bango ya faɗo musu kana wasu mutum goma sun hada da waɗanda wutar lantarki ta ja su da kuma waɗanda ruwa ya ci su ma'aikatan kashe gobara sun shiga rana ta biyar yau alhamis a kokarinsu na kashe gobarar daji a wani gandu a tsaunin kilimanjaro wanda shine mafi tsayi a afirka ministan albarkatun ƙasa da yawon buɗe ido na tanzania hamisi kikongalla ya faɗa jiya laraba cewa wutar tana barazana ga yankin muhallin halittu wanda ke dauke da halittu daban-daban da suka hada da tsuntsaye macizai da kuma dangin kadangaru shugaban kasar kirgistan sarambi bijan bakov ya yi murabus yau alhamis bayan an shafa kwanaki goma ana tashin hankali biyu bayan takaddamar zaɓe yana cewa yana sanya kauda rangama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga waɗanda suke neman ya sauka da kan kujerarsa kirgistan ta fada cikin rikici ranar zaben 'yan majalisa na ranar 4 ga watan oktoba wanda 'yan adawa suka yi watsi da shi bayan da aka bayyana abokan john Bekob a matsayin waɗanda suka lashe zaben bayan da magoya bayan 'yan adawa suka fantsama kan titina da kuma kwace gine-gine na gwamnati hukumomi sun soke zaben masu haro da haka ne kuma kawo karshen shirin nan baki daya a wannan yini sai kuma gobe da safe idan allah kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe a agogon najeriya nijar da kamaru da chadi wato karfe biyar kenan agogon ghana yanzu kan a madadin shi muhammad hafiz babalawan da ya taya ni gabatarwa sai kuma julie latest gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo ne ke cewa mu kwana lafiya